da tambayoyi kamar haka kafin tambaya yau ce ranar asabar ta karshen wata wacce muka saba karɓar taimako dangane da gudanar da wannan karatu wanda insha Allah yanzu ma za a kewaya da dukkan alamu za mu mai da karatu ya zama akan inji da rana irin wannan saboda matsalar ita sola din Allah ya bada ikon taimakawa tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ce Allah ya saka da alkhairi amin ya ce malam ban banmi a matsayin magani ya halatta bai halatta ba ai babu magani cikin duk abin da Allah ya haramta ba magani cikin mushe ba magani cikin naman kare ba magani cikin naman alade ba nan magani cikin giya duk abin da sunansa haram ko babu magani a cikinsa da aka karya ne mazala ce Allah bai sanya muku maganin ku cikin abin da ya haramta muku ba ma'ana duk abin da haram ne to ko da wasu suna tuciyar akwai magani a cikin sa ƙarya ne babu magani a ciki amma abin da ake nufi da babu maganin ana nufin shan sa tunda in sha ne sha din shi ne haram an gane ko yanzu kamar wuyuyi ana cewa ana hada ta da mai tana maganin fitowar gashi to ai daman ba wai shafa wiwi a jiki ne haramun ba me haramun sha da haka a shan babu magani ban mi a ce a shashi zai yi magani babu magani karya ne domin shan sa haramun ne baya da Allah kuma zai haramta abu kuma a ce wai akwai wata fa'ida cikin yansa babu shi takarda ta karshe ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya Allah ya kara lafiya da basira da karba ayyukan kai ya fi ka amin sai ce malam ina cikin wani hali da nake buƙatar nake matukar buƙatar shawararka ina son wata yarinya mai addini da kyawun ɗabi'u gaskiyar ka na ɗaure Allah ya sa haka sai ce kuma alhamdulillah ita ma tana so na ya ce damuwar shine mahaifiyata tana son auri 'yar ɗan uwanta wacce har yanzu bata isa aure ba sai nan da shekaru biyar za a iya aurar da ita kamar yadda ita mahaifiyarta wata faɗa ni kuma gaskiya ba na son in kai wannan lokaci saboda kiyaye addini da mutunci na haka ina tsoron rashin bin shawarar mahaifiyata kada hakan ya jawo min wata jarabawa a gaba don allah malam ka bani shawara allah ya saka maka da alkhairi salamu alaikum daga masoyinka ya faɗi suna oke niya mai kasar nijar to shawara shine ai daman Allah ya baka damar auren mata hudu don wannan irin matsalar yanzu sai ka fara da taka zaɓin sai ka ce ita kuma mahaifiya ta tamma tana nan za ta zo a amarya shi kenan mai rigima shi? babu rigima ai ko ba haka ba abu ne mai sauƙi wai cire wando ta ka da haka ka auri taka ita ma lokacin Allah ya kai daman nan da shekara biyar kaga ka dadda kama kasa ko ba haka ba shi kenan sai kuma ka shigo da ita ma ta mahaifiya kaga babu ganda babu rigima kuma duk da haka ma da sauran kujeru mahaifinka shi ma ya karo tasa kakakka ma ta wajen kuwa ta karo tata ta wajen ku ba ma ta karo tata ba shi kenan ba me rigima a ciki me wahala a ciki ko ka kai baka so kai mace sama da ɗaya ne kaga in wannan ne tunaninka to shine za ka samu kanka a cikin kunci amma in ba wannan ne tunaninka bai abin yana da sauki ka auri wadda mahaifiyarka ta ce kuma ka auri wacce kai ma kake so tunda ita mahaifiyarka bata ce in ka auri tata ba za ka auri wata ba kuma bata ce kar ka auri wata ba sai tata ko ba haka ba sai ka ce to alhamdulillah wannan zaɓin naki Allah ya masa albarka amma kafin ta kai shekara biyar ɗin nan bari a ɗan fara da wata Allah ya zaɓi na alkhairi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 Jesus.